daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 da shida. sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ya soma watsa shirye sa na safe a yau. Zango na farko kenan a jirin shirye da muka saba kamu a kowace rana. To a jirin shirye da muke dauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Bayan hakan muna dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba a wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan akwai mu dauke da shirin nan lafiya sai da kula sai kuma shirin muleka iran waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kamu ko ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiya da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa lokaci ne kuma da za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗuminsu da fatan dai masu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye da muke ɗauke ranar tafi bayan kanin labaran. Kasashen larabawa da na musulmi sun bukaci ɗaukar tsauraran matakai kan Isra'ila bayan harin ƙatar a taron da suke shirin gudanarwa yau a birnin Doha. ƙungiyar hamas ta yi kakkausar suka ga harin da isra'ila ta kai kan kasar qatar tana mai kira da ɗauki tsoron matakai na labtar da isra'ilar ƙasar sudan ta soki takunkuman da amurka ta kagaba mata a baya-bayan nan yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis jami'an kasashen larabawa da na musulmi sun buƙaci ɗaukar ƙwararren matakai kan isra'ila bayan harin da ta kai a birnin doha inda suka bayyana harin a matsayin na tsorata na matsorota da muggan laifuka da yake jawabi a kun taron ministocin harkokin wajen kasashen a birnin doha sakatare shanar na kungiyar kasashen larabawa ahmed apoket ya ce harin ha'inci ne da kuma wauta sakatare jan na kungiyar ya bayyana cikakken goyon baya ga kasar qatar bayan abin da ya kira cin zarafin isra'ila yana mai jaddada cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakai kan tel aviv shi ma da yake jawabi a taron share fagen kasashen musulmi da na larabawan firaministan qatar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman athani ya yi tarar da harin da ya danganta da na ta'addancin ƙasa da kuma ya keta duk wani yunkuri na shiga tsakani Sheikh Abdulrahman Astani ya buƙaci ƙasashen duniya da su daina yin magana mai tamkar harshen damu su kuma hukunta Isra'ila saboda laifin da ta aikata. Ya yi wannan jawabi ne a wurin taron share fage da aka yi a jajibirin taron gaggawa na shugabannin ƙasashen larabawa da na musulmi da katar ta shirya bayan harin da Isra'ila ta kai wani wanda shine irin na farko akan ƙasar katar akan shugabannin Hamas a birnin Doha. yau litinin ne shugabannin kasashen na larabawa da na musulmi za su haɗu a birnin doha domin tattaunawa a game da harin da isra'ila ta kai kan doha Ƙungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta yi kakkausar suka ga harin da Isra'ila ta kai kan ƙasar Qatar a baya-bayan nan, inda ta buƙaci ƙasashen Larabawa da na Musulmi da su ɗauki matsaya ɗaya kan matakan wuce gona da iri na gwamnatin mamayar. Basim Na'im, mamba a ofishin siyasa na ƙungiyar Hamas, shi ne wannan kiran a cikin wata sanarwa a ranar lahadi yayin da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa da na musulmi suka halarci taron gaggawa na doha domin tattauna harin da isra'ilar ta kai kan shugabannin hamas a kasar qatar babban jami'in na hamas ya yi kira ga shugabannin yankin da ke halartar taron da su mayar da isra'ila saniyar ware a siyasance da ta fuskar tattalin arziki da kuma gurfanar da jami'ar isra'ila a kotunan duniya domin kawo ƙarshen yakin kisan kare dangi na gaza na'im ya kuma jaddada cewa harin da isra'ila ta kai kan tawagar hamas a birnin doha ya zo ne a duk lokacin da tawagar ke tantance wata sabuwar shawarar tsagaita buɗe wuta a gaza mun nuna sassauci mafi girma na kawo ƙarshen kisan kyashin da ake yi a gaza amma sojojin mamaya ne ta hanyar amfani da kisa da kuma sanya sharuɗan nasu ke kawo cikas ga duk wata yarjejeniya da za a iya cimmawa daga karshe ya bayyana cewa ƙungiyar hamas tana son tana sa ran taron zai ɗauki matsaya guda ɗaya mai ma'ana tsakanin larabawa da musulmi da suka hada da tsage buɗe wuta nan take da kawo ƙarshen yakin gaza da ɗage shingen da aka yi da yanke duk wata alaka da isra'ila da gurfanar da israila kan laifukan da ta aikata da samar da palestino mai cin gashin kai da alkudus a matsayin babban birninta da kuma tabbatar da 'yancin komawar 'yan gudun hijira. gwamnatin sudan ta soki takunkuman da amurka ta kagaba wasu ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni na ƙasar ta kuma ta sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta ce irin wannan mataki da ɓangare guda ya ɗauka ba zai taimaka wajen cimma abubuwan da ake buri ba ciki har da cimma zaman lafiya a sudan da kare tsaro da zaman lafiyar duniya sanarwar ta ce gwamnatin sudan na bayyana cewa hanya mafi dacewa ta warware rikici ita ce tattaunawa kai tsaye maimakon dogaro da zato wanda wasu wato masu manufa ta siyasa suka kisa waɗanda ba su dace da maradun al'ummar sudan ba sanarwar ta nanata cewa samun zaman lafiya a ƙasar babban batu ne da al'ummar ta a koda yaushe suke buri ta ƙara tabbatar da cewa hakkin gwamnatin sudan ne cika burin tabbatar da zaman lafiya ta kowace hanya ciki har tattaunawa da haɗa hannu a dukkan ɓangarori ma'aikatar harkokin wajen iran ta mayar da martani ga zarge-zargen da ta danganta da marasa tushe da ke kunshi a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙasashen gungun g7 tare da yin kira da sauya manufofin kasashen yammacin turai game da tehran ma'aikatar ta jaddada cewa dole ne masu aikata waɗannan kalamai na rashin gaskiya su gyara kuskuren manufofinsu na aikata laifuka kan iran da yankin maimakon su ci gaba da yin hasashen da suka samu asali daga koma bayan tunanin 'yan mulkin mallaka ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran tana kallon zargin da bambobin kungiyar g7 da kawayenta suka yi a cikin sanarwar da cewa ba ta da tushe ba su da tushe balle makama sanarwar ta kara cewa yin zargin karya wato karya kan waɗanda ke da alhakin kare tsaron ƙasar iran wani lamari ne karara na gurgunta gaskiya da kuma hasashe na yaudara da masu fitar da waɗannan bayanai suka yi waɗannan kuma ƙoƙari ne na tare zaune tsaye a yankuna daban-daban na duniya musamman a yammacin asiya a ranar uku ga watan satumba ne mambobin ƙungiyar g7 da suka haɗa da kanada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka da tarayyar turai da kuma mambobin g7 na rrm australia new zealand netherlands da sweden suka fitar da wata sanarwa mai cike da zargi kan iran bayanai suna cewa fiye da sojojin isra'ila dubu ashirin ne suka ji rauni tun farko yakin da aka fara a gaza a watan oktoban shekarar dubu inda fiye da rabin su ke fama da matsalolin lafiyar kwakwalwa ciki har da ciwon ptsd wato post traumatic stress disorder wato ciwon damuwa bayan fargabar wani lamari mai tsanani in ji ma'aikatar tsaron isra'ila a cewar sashen bayar da shawarwari da farfado da lafiyar kwakwalwa na ma'aikatar kusan kashi hamsin da shida cikin ɗari na waɗannan mutane wato na waɗanda suka ji rauni sun kamu da ciwon ptsd ko wasu matsalolin lafiyar kwakwalwa wanda ke nuna irin tasirin matsalar kwakwalwa da wannan rikici ke haifarwa ma'aikatar ta karar cewa kusan kashi 45 cikin ɗari na waɗanda suka ji rauni suna fama da raunuka a ciki yayin da kashi ashirin cikin ɗari na sojojin ke fama da matsalolin kwakwalwa da na jiki a lokaci guda an bayyana cewa an yanke wa sojoji da tara gaɓoɓi inda wasunsu ke da hannaye da kafafuwa na roba sha shida sun samu shanyewar rabin jiki hamsin da shida na fama da wato na karamar na ƙasa sannan wasu ashirin da hudu sun zama cikakkun na ƙasassu ma'aikatar larurar cewa kusan kashi 64 cikin 100 na waɗanda suka ji rauni daga cikin dubu ashirin ɗin sun kasance sojoji ne na ko ta kwana tare da kusan sabbin sojoji dubu guda da ake kula da su a kowane wata baya ga ɗaruruwan bukatun da suka shafi yakin da ya gabata a jimla sashen bayar shawarwari da farfado da lafiyar kwakwalwa yana kula da fiye da tsoffin sojoji dubu tamanin daga cikinsu dubu talatin da ɗaya kusan kashi arba'in cikin ɗari suna fama da matsalolin kwakwalwa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To ma da lama sauraro bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye shirye inda zamu zo muku da sharhin bayan labarai. Bayan haka muna dauke da shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. A kowane ma dauke da shirin nan lafiya sai da kula sai kuma shirin mu leƙa Iran wanda zai kasance jika makin jirin shirin namu na wannan safiyar. A sha sauraro lafiya. thank you To sarhin bayan labaran namu zai yi magana ne game da taron shugabannin kasashen larabawa da na musulmi kan harin da Isra'ila ta kai a kasar Qatar. Shugabannin kasashen larabawa da na musulmi na ganawa a birnin Doha na kasar Qatar domin yin Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai kan kasar. Qatar ta ce ta karbi bakoncin taron shugabannin kasashen larabawa da na musulmi domin yantar da harin da Isra'ila ta kai kan jami'an Hamas a birnin Doha da kuma nuna goyon baya ga Gaza. Taron zai yi la'akari da daftarin kuduri kan harin da Isra'ila ta kai kan kasar Qatar da za a shirya a ranar lahadi a taron ministocin harkokin wajen kasashen in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar majid al-ansari taron kolin zai mai da hankali wajen samar da haɗin kan kasashen larabawa da na musulmi wajen tunkarar zaluncin isra'ila da kuma kin amincewa da ta'addancin da take aikatawa daga cikin shugabannin da za su halarci taron har da shugaban kasar iran masu rufe da firaministan iraki muhammad shi a sudani shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan shi ma zai kasance a birnin doha a ranar talata da ta gabata ce isra'ila ta kai hari kan wani gini da ke doha babban birnin kasar qatar inda ta kashe wasu mambobin kungiyar Hamas biyar da jami'in tsaron Qatar guda harin dai ya ji nuka kausar suka da kasashen duniya ciki har da kasashen yankin golf da ke kawance da Amurka kawar Isra'ila Qatar dai na daga cikin kasashen da ke taka rawa a shiga tsakani a yakin Gaza tare da Amurka da kuma Masar manazarta sun ce taron na da nufin aikewa da sako a zahiri ga isra'ila hararen da isra'ila ta kai a birnin doha na kasar qatar kan shugabannin kungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas ya janyo tofin alatsi ne cikin gaggawa da kasashen yankin da na kasa da kasa an yi da harin ranar talata da cewa ya saba wa dokokin kasa da kasa da kuma barazana ga zaman lafiyar yankin qatar ta yi allah wadai da harin a cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar kokin wajen kasar majid al-ansari ya fitar ya ce kasar ta katar ta tabbatar da cewa ba za ta amince da wannan hali na rashin da'a na isra'ila da ci gaba da kai hare-hare kan tsaron yankin ba da kuma duk wani abu da ya shafi tsaro da 'yancin kai sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kakkausar suka da harin yana mai cewa cin zarafi ne ga ƙasar ta ƙatar da kuma 'yancinta ya da kyakkyawar rawar da kasar ƙatar ke takawa wajen shiga tsakani a yunkurin tsagaita buɗe wuta a gaza da kuma sakin fursunoni inda ya buƙaci dukkan ɓangarorin da abin ya shafa da su ba da fifikon tsagaita wuta mai ɗorewa iran ta yi allah wadai da harin tana mai cewa yana da haɗari kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ta yi kira da dakatar da ayyukan da ke kawo cikas ga zaman lafiya a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagayi ya bayyana cewa wannan lamari mai matukar hatsari da kuma aikata laifuka ya kunshi keta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kai hari kan 'yancin kan kasar katar da kuma yancin ta da ma yankin yemen dai ta ɗauki harin a matsayin cin zarafin kasar katar wanda ke kawo cikas ga duk wani kokarin diplomasiya a yankin kafin daga bisani ta buƙaci kasashen larabawa da su haɗa kai don yakar isra'ila abin da ya faru a doha zai sake faruwa har ma a sauran kasashen duniya idan ba mu haɗa kai don fuskantar barazanar gwamnatin sahayoniya ba in shi mahadi al-mashad shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yemen saudiya ma ta yi da allah wadai da harin inda ta bayyana hakan a matsayin cin zarafin yar uwarta kasar qatar tana mai kakarin mummunan sakamako firaministan pakistan shabaz sharif ya kira harin da isra'ila ta kai a matsayin rashin hujja kuma cin zarafi ga kasar qatar wanda zai iya haifar da rashin zaman lafiya a yankin ya bayyana matukar tausayawa da goyon bayan pakistan ga al'ummar qatar da shugabannin qatar tare da jaddada goyon bayan kasar ta pakistan ga al'ummar palestino iraki ma ta yi allah wadai da harin tana mai bayyana shi a matsayin aikin matsorata tare da bayyana cikakken goyon bayanta ga qatar tare da jaddada aniyarta na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin ita ma turkiya ta yi allah wadai da harin inda ta ce hakan na nuni da yadda isra'ila ba ta da sha'awar kawo ƙarshen kisan kyashin a gaza gwamnatin ankara ma ta yi kira da dakatar da tashin hankalin cikin gaggawa tare da dawo da tattaunawar diplomasiya a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya bayyana harin a matsayin wani babban laifi da ya saba wa dokokin kasa da kasa da kuma kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya wanda ke nuna babbar barazana ga tsaro da 'yancin kasar ƙasar. hadaddiyar daular larabawa ta yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai tare da da mahimmancin mutunta ikon kasa da dokokin ƙasa da kasa don tabbatar da zaman lafiyar yankin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta bayyana harin a matsayin cin zarafi ne ga ƙasar qatar kuma wani mataki ne na tare su tsaye kafin daga bisani ta yi kira da a dauki matakai na bai ɗaya domin hana duk wani yunkuri na isra'ila a nasa ɓangaren paparoma leo na sha hudu ya bayyana damuwarsa game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya biyo bayan har na isra'ila su ma kasashen najeriya da kuma nijar duk sun yitar da har na isra'ila kan kasar ta qatar ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha biyar ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari biyu da hudu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan satumban shekara ta alif takwas da ashirin da ɗaya wasu kasashen tsakiyar nahiyar turai suka samu yancin kansu daga mulkin mallaka na turan spain kasashen da sun hada da nicaragua el salvador costa rica honduras da kuma guatemala waɗannan ƙasashe sun fada a ƙarƙashin mamayar turawan spain ne tun a cikin ƙarni na goma sha shida miladiya sannan kuma a farkon ƙarni na goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin ƙasashen latin amurka wanda ya kai ga samun yancin kai na waɗannan ƙasashe a ranar goma sha biyar ga watan satumban shekara ta alif takwas da ashirin da ɗaya da farko dai ƙasashen sun haɗa kai ne da ƙasar mexico babba sannan kuma haɗakar ta wargaje su kuma sake wata haɗa wata haɗakar da ake kira da federal republic of central american countries wadda ita ma bata jima ba ta wargaji a shekara ta 1839 a lokacin ne kowace ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashe ta zama ƙasa mai cin gashin kanta kamar yadda suke a halin yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa ta can masani kuma malami a ƙasar iran rasuwa a birnin najaf na kasar iraki an haife shi a shekara ta uku hijira kamariya sannan kuma ya yi karatu a bangarorin ilimin fiqihu da usul ya kuma yi karatun lissafi da falsafa da tauhidi da a birnin nazanjan sannan kuma ya kammala karatunsa a bangaren ilimin falsafa a cibiyar ilimi ta birnin tehran yana da shekaru ashirin da uku a duniya ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin sannan kuma ya fara koyarwa da rubuce-rubuce wannan malamin addini ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin falsafa fikihu da tafsiri da tauhidi sannan kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimomi daban-daban na musulunci ya kasance yana da matsayi mai girma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashe na musulunci domin ganawa da tattaunawa da malamai daban-daban daga masabobi daban-daban na addinin musulunci da ƙarshe dai wannan babban malami ya rasu a ranar 23 ga watan shahribar na shekara ta 1347 hijira shamsiyya wanda ya daidai da 20 ga watan jumada sani na shekara ta 1388 hijira kamariya yana da shekaru 80 a duniya masu saurare kwakwansan cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan satumban shekara ta biyu sojin kasar burtaniya suka mamaye birnin iskandariya na kasar masar kafin wannan lokacin da ya sarki iskandar makdoni shine ya gina wannan birni a shekara ta biyu kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan kuma birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma a duniya wanda haka kuma birnin iskandariya yana da matukar muhimmanci a harkokin kasuwanci domin yadda yake akan bakin ruwa na tekun mediterranean da kuma kogin nilo wannan matsayi na birnin wanda yake da shi ya baiwa kasar masar muhimmanci matuƙa ta fuskoki daban-daban shekarar da 1880 ne sarkin kasar masar na wannan lokaci taufik pasha ya miƙa wa kasashen ingila da faransa lamarin kula da harkokin kudade na kasar masar amma rashin amincewar mutanen kasar masar din ya sa alatela sarkin ya sauya gwamnatinsa tun a ƙarshen karni na goma sha tara ne saboda mahimmanci da matsayi na wannan birni da kuma yanayin da yake a kansa na tattalin arziki wannan birni ya sake ɗaukar hankula na kasashe 'yan mulkin mallaka musamman ma da gwamnatocin faransa da kuma burtaniya wanda ya sa su karkata zuwa ga wannan birni shekara ta 1880 bayan ɗaukar matakin na sarkin masar na wannan lokaci wanda ya ja masa bore da tawaye a tsakanin al'ummar kasar masar wannan yanayin ya ci gaba har zuwa lokacin da sarki tofik pasha ya zame masa ala ya sauya wata gwamnati ta daban wadda take adawa da muradu na gwamnatocin kasashen turan amma sakamakon matsin lamba na birtaniya da faransa gwamnatin saba ta ji ko ina ba ta rushe a tsakiyar watan satumba na shekara ta 1882 gwamnatin birtaniya wadda ta ji tsoron sake barkewar tawayen mutanen kasar masar ta kame iskandariya sannan kuma ta tura sojoji a wajen birnin sai dai a nata bangaren faransa ta ki amincewa da wannan mataki da birtaniya ta dauka amma kuma ta janye daga yarjejeniyoyi waɗanda aka kulla tsakaninta da birtaniya da kuma gwamnatin kasar masar din saboda haka ne al'ummar kasar masar suka fada a ƙarƙashin mulkin mallaka na turan birtaniya a wancan lokaci lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki. Da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki to ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji shi sa a turanci akan ce akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato da tumbi da na hanji kenan kenan gyambon kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsami da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne A yana tare da sinadarin da ake shi hydrochloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba aka ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abinci ne zai wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu ma lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a gama mutum yana yin bayan gida ba kirin to wannan shine ma bayani ka ke tafiya kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto eh masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. A yadda mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da ƙaƙƙurnan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in ya yi yawa ya kan iya cin tumbin kansa ya kan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an kuma cin gaba mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan shi ma yana yana sa wannan al'amari to kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kina amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu wani lokaci ake a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yiwuwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo ah, samun wannan gyambon cikin to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ka ga cikin yara otan yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan zan karanta wani lokaci da daddare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko bayan shi a wani zaka ji ana mara ka di ka da yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda haka olsa tactic olsa wato jamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawo kawowa ah, amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya bada maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne yasa ya hada da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake ganin ta sa osa amma kuma yawan ceciyan banza ne akan kuma wayar mutum kai ya gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma wata kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ci da yamma kuma da gari ba ya da jika bai kwanta shi kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safin mu babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son akalla daidaito ana son akalla daidaito ana son akalla daidaito ana son akalla daidaito ana son akalla daidaito ana son akalla daidaito daidaituwa ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwabu daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwabu daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah baya kwab daidaito ana son ga Allah daidaito ana son ga Allah daidaito ana son ga Allah daidaito ana son ga Allah daidaito ana son ga Allah daidaito ana son ga Allah daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla kwabu daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya kwab daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya mata ka zuba shi a cikin musamman in ka saka da wasa ko kuma kana tsoron ka kamu da abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu ana son ga akalla baya abu daidaitu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito ana son ga Allah ka ba mu sa abu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku abu daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito ana son ga Allah baya ku daidaito kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama'a masu wurare assalamu alaikum barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne da a cikin sa muke muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon buɗe ido a kasar. Da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da kamanta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. Don bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin kasar Iran ta da muhimman wurare masu kayatarwa da nishaɗantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. To ba ta da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas gidan abbas wato abbas abbasi house yana cikin garin kashan a lardin isfahan a kasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba. Lambun ya kunshi shingaye a tsakiya, gandun daji da gine-gine, bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna. Lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin ƙasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na khurasan yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta 1501 zuwa shekara ta 1736 ta zama wata alamar kwantaccen birnin birjan a kudancin yankin lardin khurasan a tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasasciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a shafinmu na yaran gizo www.hausatv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin ƙasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin kalat minisan kilomita ayi hamsin daga birnin mashhad arewa maso gabashin lardin khorasan razavi to daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin firdausi yankin razavi khorasan wani babban yanki ne wanda yake arewa maso gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaƙa kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khorasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shirs wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar Iran. Ita dai mashigar Shirs da ke garin Kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin Khorram Abad, cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa laƙabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar irin su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za a ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.hausatv2.ng. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp